النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare da gode ma Allah tabaraka wa ta'ala a yau muna da bakon babban malami ɗaya daga cikin manyan malamanmu da yake wannan majalisi malam ba bako bane kun san shi kun san fuskar sa shi ma ya san ku gwargwado assistant professor Jamil Yusuf Sarewa ina jin shekarun baya kafin a kammala gyaran masallacin nan ya zo ai ya gabatar da littafo? A November. November, to, November wace shekara? shekara da ta wuce, wata bakwai. 2025. To, lalle. a to ayin november kan an gama masallaci oh, lokacin o lokacin labirari a ba kammala ba mai eh, gaskiya ne to alhamdulillah to ya zo lokacin ya yi mana lakta gashi kuma Allah ta baraka wata Allah ya sake mai mana da shi yau ma insha Allah za mu kwalfa abinda muke addu'a Allah ya daidaita da harshen sa ya daidaitar da zuciyarsa kuma ya bashi nasara ga muhadarar da zai gabatar kuma Allah ya sanya ikhlasi mu da za mu saurara Allah ya samu ya saurare na fahimta Allah ya amfanar da mu gaba ɗaya ga abin da samu shi a karamakan Allah da similla. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim salatu wa salamu ala rasulillah wa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. barkanmu da haɗuwa a wannan majalisi na sheik bello yabo wanda yake a garin sokoto a wannan yammaci na ranar uku kenan ko ga watan muharram 1448 wanda ya daidai da ranar 18 ga watan jun 2026 mun taru a wannan masallaci domin gabatar da lacca eh, domin gabatar da lakca mai taken ƙa'idojin neman ilimi kusan eh, kusan gaskiya akwai nazarin da na yi na ga mu da muke danganta kanmu zuwa sunna ko izala za ka ga gaskiya malamai ba su cika karantar da ladibban neman ilimi ba wannan yasa za ka ga a cikinmu ake samun mutum ya yi wa malamin sharadi ko wanne yake gaba da shi amma zai yi wahala ka gani a cikin yan ɗariƙa to shi da muka zo rubuta wannan littafin na ahalari sai aka mai gabatarwa da ƙa'idojin neman ilimi har guda goma sha biyu wanda yawancin ƙa'idojin daga littattafan da aka saba karantawa ne a zaure a nan akan karanta wani littafi na ladifan neman ilimi wani littafi ake karantawa na'am ta'limul muta'allim tariqut ta'allum su kuma saudiya suna karanta hilyatu talibul ibn na bakar abusai shi kuma ta'limul muta'allim na zarmushi yawancin ka'idojin daga nan suke saboda haka ba tare da bata lokaci ba kowa ya buɗo shati na goma sha biyu eh? ina na wani a ce kanan? eh afuwa akwai ha kowa ya juyo ka'ir shaki na goma sha biyu abu na farko shi ne falalar neman ilimi ilimi yana da daraja mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa ilimi daraja mai girma lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai halci annabi Adam sai ya ce inni ja'ilu fil ardi khalifa zan sanya halifa a bayan ƙasa sai mala'iku suka ce a ta ji'alu fiha man yufsidu Lufiya wa wani yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya za ka sanya wanda zai ɓanna a bayan ƙasa sai Allah ya ce ni na san abin da ba sani ba da Allah ya tashi fifita abin da zai halitta sai ya fifita shi da ilimi kamar yadda za ku gani Allah ya ce wa allama adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adam suna abubuwa duka sai zo ya ce da mala'iku ku ba ni labarin sunayen waɗannan abubuwan in dai gaske kuna ganin ba zan halarci wanda ya ci ku ba sai suka ce su a yi mana nan. ya Allah ba mu da ilimi sai abin da ka na fiye Tabbas tabbas kai masani ne kuma mai hikima saboda haka sai Allah ya ce annaba Adam ya sanar da su bayan ya sanar da su shine Allah ya sa suka masa sujada kaga wanda yana nuna falalan neman ilimi saboda haka shi yasa kamar yadda wani mawakin laraba yake cewa gashi na paragraph na karshe a shafi na sha biyu yake cewa ra'aytu ilma sahibahu sharifun wa in waladatu aba'un li'an na ga duk wanda yake da ilimi za a ga madaukaki ne ko da iyayensa ba kuma komai walaisa ya zaru yarfa'u ila an yu'azzima amrahu al-qawm al-kiram ilimin ba zai bushe ba yana daga daraji shi har sai manyan mutane su san da shi yace falawla ilmu ma su da nufusun inda ba dan ilimi ba da wasu rayukan ba su daɗi ba wala urifan halal wala haram kuma da ba san halal da haram ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya bi hanyar da yake neman ilimi a kanta to Allah zai sauwaƙe masa hanyar shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum ɗaya ya shirya ta hanyar ka ya kuma ka baka dabbobin ni'ima kamar yadda ake faɗa za ga mutane da yawa kuma a haka yake a waƙi an ce mutane da yawa suna neman ilimi amma ba sa samu za ga ilimin baya samuwa yadda ya kamata wannan yasa akwai buƙatar sanin ƙa'idojin da ake bi domin a samu ilimi mai nagarta mun kawo ƙa'idoji har guda goma sha biyu za mu fara da ƙa'ida ta farko ga nan, kamar yadda za ku ganta shaƙi na sha uku ƙa'ida ta farko ƙa'ida ta farko daga cikin ƙa'idojin neman ilimi shine neman ilimi don Allah yana da kyau mu sani cewa shi ilimi ibada ne saboda haka duk wata ibada tana buƙatar ikhlasi Allah subhanahu wataala yana cewa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ba umarce su ba su yi su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini gare shi Allah subhanahu wa ta'ala a hadisin qudsi yake cewa ana azana shuraka wa an shirk man amila amalan ashraka fi ma ya zairi taraktuhu wa shirka duk wanda ya duk wanda ya zamanto yayi wani aiki ya hada ni da wani sai bashi da abin da ya hada ni da shi saboda haka in mutum yana so ya samu ilimi to ya kokari wajen tsarkake niyyar shi Hassan laban nan Sufiyan kamar yadda za ku gani ƙarshen a farkon shafi na sha hudu yana cewa ma'anar Sufiyan a shaddu alayya min niyyar. Ba abin da nake fama da shi kamar kamar niyyata. Wasu daga cikin magabata idan suka fito za su ba da ilimi idan suka zo suka ga masallacin ya cika ko gurin ya cika sai su fasa. Me dalili shine suna zaton wannan zai iya taɓa ikilasinsu. mu kuma nan sai an ga mutane da yawa ma za ka fi jin ƙarfi kana kafara to su tafiya ciki shi yasa shekara ta dubu biyu da goma sha shida shekarar da muka mun kammala karatu shekarar da za mu baro mai gida akwai wani littafi na tabbatar da cewa biyo da ɗaliban ilimi su san littafi sunan shi a tafsira fi ulumin qur'an to malamin da ya wallafa wannan tafsira professor ne a qira'at ya koyar da mu a daura wacce zai ita muka je maje shekaru 25 da suka wuce 2001 malamin malaman mu ne amma wallahi malam a shekarar da zan baro madina 2016 sai na gan shi yana karatu a harami mutum biyu ne a gaban shi da lasibi a kuma amma yana karatu iya karfinsa haka kadari wani idanun azumi yake karatun nan kamar mutum dubu ne akwai wani ɗalibi ɗan tsofaffi sai na gaji sai na jawo hannunsa sai na nuna masa shi sai ji gaga mu mun gama karatu za mu koma gida amma da Allah in malaman mu sun zo dan dinga zuwa da su irin nan suna gani kaga wannan dai gashi professor ne a qira'at da ilimin musulunci amma gashi mutum biyu uku ne a gaban shi amma duk da haka yana karatu kamar mutum dubu yace dan haka a kula da wannan kamar yadda ibn jama'a ya kawo a tasiratu sani idan mutum yana neman ilimi sai ya zama to ya kasa tsarkake niyyar shi kai ya ce zai gina ya ci gaba da nema saboda zai iya yi wa Allah ya tsarkake masa niyya daga baya saboda yanzu a tsarin da ake neman ilimi yanzu zai yi wuya mutum ya samu cikakken ikhlasi yanzu wanda ya karanta islamic studies a makaranta ya usman dan ko ya biyu zaria zai yi wuya ya karanta shi da cikakken ikhlasi saboda yana fatan ya kiran masa ya fi kowa cin jarabawa wannan biyu yana daga cikin abubuwan da za su iya taɓa ikhlasin sa dan haka ya ci gaba da nema Allah zai iya tsarkake mai da wuri daga baya an rawaito daga magabata irin su mamu Shafi da Dara Qutni dukkan su sun an rawaito daga wasu sun ce talabnal ilma ya gairin lafa ba an kula illa lillah mun nemi ilimi asali ba dan Allah ba amma daga ba ilimin ya dage sai da zama dan Allah ka'ida ta shi shine barin zinubai kusan yi gaskiya ban ga wani la'ani na musamman na gaske sadidan na wanda yake so ya samu ilimi wala kamar barin zinubai ba waɗanda muka zauna da su a madina gwargwadon tsoron Allah mutum gwargwadon yadda zai samu ilimi saboda kamar yadda muka kaga shi na shafi na sha hudu paragraf eh, na biyun ƙarshe da na ƙarshe a lokacin da imamu shafi ya je wajen imamu malik imamu malik ya kai kwakwalwarsa da yadda yake sauran haddace abubuwa sai ce masa inni ara anna Allah qad alqa kalbi kanuran, nuran fala tuqiru bi zulmatil ma'ad tabbas ni na ga alamar Allah ya jefa haske a zuciyarka da haka kada ka ji sasar da wannan hasken da dubun zari da dubun zunubai Imam al-Haramai da wanda ya rasu shekara ta 478 ga kissar sanan na kawo ta cikakkiya a shafi na sha biyar paragraf na biyun ƙarshe da na ƙarshen ma paragraf kai na ɓangaren farko yake cewa tun mahaifinsa yana saurayi yake so ya samu ɗa malami mai tsoron Allah wanda zai amfani al'umma abu na farko da ya fara shi ne tara kuɗin halal abu na biyu shi ne ya bincika aka samu mai macen da ta shahara da nagarta ce ya aura da ya aure ta yi alkawari ne ta kacce ji wani abu sai abin da ya ba bayan ta samu ciki cikin ya fara girma ya ƙara tsananta da tayiwu ya ƙara tsanantawa saboda haka wata rana bayan ta haifi yaron sai aka samu tsautsayi saboda ya ce kace da wata mace ta shayar sai aka samu tsautsayi yaron yana ta sula kuka ita kuma ta je ta tana zawwa ta je ta tana zawwa baban shi abinci ita kuma wata mace makociya kawai tana shigowa sai ta ɗauki ta sai ta sa mai abai mahaifin yaron da ya dawo ran shi ya ɓaci ya daga yaran sama ya dinga danna cikin shi har sai da ya amayar da abin da ya sha ya dinga maimaita gara yaron ya mutu da wannan nonon ya zauna a cikin jikin shi me hujjar shi hujjar shi shine saboda ita matar da ta ba shi nono ta nemi izinin mijinta ba kaga akwai shi ba, saboda duk matar da take da miji nonon ta nonon mijinta ne saboda mace ba ta samun nono sai ta yi aure ko an taɓa ta ina fatan mun gane kuma sai da Allah ya cika masa bore shi saboda imamul haramain juwaini shine shine farkon wanda ya sa tubalin tubalin ilimin makasin shari'a duk wanda zai rubutu akan ilimin makasi to sai ya yi magana shi shi ya fara magana a abin ya ci sanan sannan littafinsa alburhan fi usul yana daga cikin littattafai guda hudu waɗanda ilimin usul duka yake koma zuwa gare shi kamar da za ku gani a paragraf na biyun ƙarshe a shafi na sha biyar shekara ta dubu biyu da uku mun je karatu eh, riyab daura akwai wani malami da muka gan shi mai kaifin kwakwalwa shi ne shi abdullahi gadon kai da ya ga kaifin kwakwalwa malamin na cewa ya yi ma kawai malamin nan har da shi a gushe saboda duk abin da yake bukata na hadisai ko wani abu kawai zai da shi yadda ɗaliban da suka ce mana shekara shi goma sha bakwai rabon da ya muraja mm-hmm. kawai in zai karantar da abu zama yake kuma za ka gaskata haka don akwai daurar da muka je tashi kullum littafi ta kusurci ko shi yake karantarwa da safe za mu yi zadin mustaqni za mu yi muharrar za mu yi alburhaniya da yamma fi ilmin fara'id za mu mulhatil yarab za mu yi safariya za mu kitabu tauhid nawa na lissafa za mu a tashil sannan kuma akan yi tirmidhi haka muke kuma shekararsa saba'in da bakwai ko a lokacin to yake ba mu labarin wani mutum a riyab inda ya ya sai aljani ya fita kuma ba a taɓa samun tasgaru ba inda ya rukiya aljani sai ya fita kuma in ya fita baya dawo har sai da aka fara kokonto aka ce kai anya ba wani boto da mutumin nan yake aka je gida da ni a ci masa mutunci da aka je gida da ni a ci masa mutunci aka ce wai kai ya aka in je kai rukiya sai arjiniya kuma ba a samun tasiru sai ce ku biyo ni suka bi shi da suka bi shi suna zuwa sai ya nuna musu wata gonar shi dama akan jaki yake tafiya sai ya nuna musu wata gonar shi sai ce iya abin da ya fito daga wannan gona iya shi yake ci in ci wani in iri da wani duk abin da wani ya bani bani hansa sai suka ce hau jakin ka ci sun gane sirrin waɗanda suka zo daga baya muna yin karatu ne daga littafin mu na ahalari inda muke karanta ka'idojin neman ilimi guda goma sha biyu da suka zo a farkon littafin wani bawan Allah ya raba kwafi talatin duk wanda yake so ya bi mu zai iya samun littafin a wajen insha Allah ta uku shine a ƙa'ida ta uku daga cikin ƙa'idojin neman ilimi shine mutum ya dinga neman taimakon Allah duk akwai ƙa'ida ta baya wata ba mai mata lamba ba ita ce mutum ya zamanto cewa yana aiki da ilimin shi shi wanda yana taimakawa wajen haddace ilimi kashi na za ku gani shafi na sha shida kashi nan daga cikin ƙa'idoji waɗanda za su taimaka mutum ya zama to yana aiki da ilimin shi imamu ahmad ya ce bai taɓa haddace hadisi ba face sai ya aiki da hadisin ko so ɗaya ya ce ya taɓa haddacewa ya taɓa haddace hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abu tsaiba ya mai ƙaho ya ba shi dinari ɗaya shi ma ya kira wani ya mai ko ya ba shi dinari ɗaya kaga dinari ɗaya ya kai miliyan ɗaya kawai don ya haddace hadisi sau da aka shi sa imam muhammad yana daga cikin waɗanda suka fi kowa haddace hadisi a nan ranar da ya man duniya abu zur'a ya ce abu kaya ya ce da ɗan imam muhammad abu kaya zu alfa alfi hadisi baban ka ya haddace hadisai na miliyan ɗaya saboda haka Hassan Basari yana cewa ya ku daliban ilimi ku yi ƙoƙari kada ku zama kamar fitilla tana haska wani kuma jikinta da kuna in ka taɓa fitilla za ka ji zafi ƙoƙi kuma suna samun haske ƙa'ida ta gaba daga cikin ƙa'idojin neman ilimi shi ne mutum ya dinga roƙon Allah ya taimake shi a tana ƙa'idar shafi da sha bakwai mutum ya dinga dokon Allah ya taimake shi wajen samun ilimi shi yasa za ku ga yana daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan to yana da matuƙar amfani mutum ya dinga roƙon Allah ya shi ilimi wannan yana daga cikin abin da zai taimaka ka sami ilimi Ibn tayyiya yana cewa wani lokaci in yi karatu ya karatu ya ji ya ƙi shiga sai ya yawaita istighfari in yi istighfari sai ga Allah ya buɗa masa kaida ta hudu, ko ta biyar shine jura wahala ka tana a ƙasa jura wahala duk wanda yake so ya samu ilimi sai ya jura wahala shi ya sa mai ta'alimul muta'allim yake cewa bi qadril kaddi tuktasabul ma'ani wa man tsalabar ula, ula Allah ya yi. gwargwadon wahalar da ka sha gwargwadon ɗaukakar da ka samu duk wanda yake son ɗaukaka sai ya raya rani, ya ce ya gusu fil bahari man tsalaban la'ani duk wanda yake son zinare yake son lukulu sai ya yi nutsu a ruwa ya ce haka roma lona sun mata namu lainan. yanzu kana son ɗaukaka amma kake baccin dare a wani gurin ya ce wa marara kula min gairi kaddin a ba al'umar fi tsalabin mu'ali duk wanda yake neman ɗaukaka ba tare da ya sha wahala ba to ya ɓata rayuwar shi wajen abin da ba shi saboda haka wani gurin yake cewa duk wanda yake son ya samu ilimi ba tare da ya sha wahala ba ya ce fantinunu fununu hauka ma fanni fanni da yawa muna tattauna da abokanmu ina cewa abin da ya sa ɗan kudu suka tsere mu abu sun fi mu jura wahala in ban da yanzu da yan arewa suka farga za ga da da mutum ya gama sakandare sai a ce je koya a firamare saboda ya dinga tafiya da albashin shi amma kun ga yan kudi za a ga mutum da jins ɗaya da t-shirt guda biyu ya zo yana karatu a kano yana aiki a kwaso kuri ko a sabon garin zaria mahaifiyarsa tana tuyo kosai tana turo mai da abin da ya sauwa amma mu yan arewa in ban da ya zuwa a cika jura wahala saboda haka shi yasa Sheikh Imam Malik yake cewa duk mutumin da ya nemi ilimi sai talauci ya cutar da shi sai dai ba za ka nema da kyau ba Ibn al wanda duk a duk a malaman musulunci ba wanda ya kai su yawan rubutu da shi da su su suka fi kowa yawan rubutu yana da littattafai sun fi guda ɗari shida saboda haka ibn al-jawzi yace a littafin sa sai bi khatib yace yana tuna wahalar da ta sha neman ilimi har sai da ta kai yana zuwa ya tuka waina saboda ta bushe tuka ta a kogi saboda ta danyi laushi ya saboda tsananin talauci imam al-bukhari ya sha wahalar neman ilimi kamar yadda ya faɗa ya taɓa fita wajen neman ilimi wajen adabin bin iyas Adam bin Iyas Bukhari ya rawaito hadisai da yawa a wajen shi. Wai zai iya gaya min hadisi ɗaya. Zan ba shi kyautar littafi. Bukhari haddasa na Adam bin Iyas. Ba zai iya kamun shi. Tunda ana karatu kwarai aka irin tambaya. Aka kalla. Haddasa na Adam bin Iyas. hadisin abu huraira wai lulla ka bi minan na shi wannan hadisin daga adam bin ya rawaito shi saboda haka ya taɓa fita neman ilimi har sai da ta kai ya zauna tsirara kayan ba shi da kayan da zita ita ce Allah ne aiko da wani kawai ya kama kayan sa akwai neman ilimin da ya fita saboda tsananin talauci ya koma yana cin ciyawa saboda haka neman ilimi yana buƙatar tura wahala mu je ka'idar ta gaba ka'idar ta biyar shafi na sha takwas shine amfani da lokaci ka yi ƙoƙari kullum ya zama akwai abin da za ta karanta kakka yadda akwai wata rana da baka nemi ilimi ba kamar yadda wani mawaƙi yake cewa alaysa min al anna layaliya alaysa min al anna layaliya tamurru bila ilmin wa tutasabu min umri yanzu ba shi daga cikin asara a ce dare rane darare su zo dare ya zo ya wuce ban nemi ilimi ba kuma kirga wannan ranar a cikin kwanakin rayuwata Ibane ibn taymiya al kenan wanda ya wallafa al-muntaka wanda aka mai shari'a ne ya wallafa an ce ko toilet ke za ku wanda yake tsaye a gefe ya mai kara saboda kan mun mintuna goma tafi a banza sannan babu waya hannu ba waya ko da waya ma ya ji tsoron ambata suna Allah a tole amma in mutumin daga waje ke kaga sai haɗe shi mun zauna da wani mun je karatu wajen wani hanyar yana nan da cikin manyan malaman Saudiya sunan su Sheikh Abdulaziz Raji wanda suke jin fatowar malaman Saudiya za su dinga jin shi Sheikh Abdulaziz Raji ya ce an ce mana shekarar ishirin da biyar ya lazanci Ibn Masudi ya taba fashi. Akwai Ibn Rushd al wanda ya wallafa Bidayatul Rushd wani ayatul Muqtasid shi ma an ce tun da ya fara neman ilimi su ya taɓa fashi ran da mahaifiyar shi ta mutu ne yadda ran da ya auren farko kawai shi ma da mahaifiyar ta rasu a shigari ya ɗora muna da wani aure kwanaki to sun da aure bai sake dawo. <laughs> Allah ya taimaki wala to kaga haka ake so mutum ya dage saboda haka shi yasa shi zarnuji wanda ya wallafa ta'limul muta'allim yace abin da ya sa ni nazarta su'o'ina ce ni ban taɓa samun fatara a neman ilimi ba mana shi bai taɓa samun wai yankewa ba kuma ni ma na zauna da ɗalibai a madina wala akwai ɗan jaza'ir in za mu tafi haramin madina akwai littafin da yake haddacewa a mota idan za mu hau layin restaurant na cin abinci akwai littafin da yake haddacewa idan zai ci abinci sai kulla ɗaki shi don kan wani ya shigo sai sa kashe ɗin wani malamin da ya sauke wani littafi Allah bai da lokacin hira ko na minti biyar ina fatan muna gani mu je ka'ida ta shida shine yawan maimaita karatu daga cikin wanda da yake jawo mushkiloli ba a samun cikakkun malamai shine roshin wajen gama karatu kuma wannan har ba wai iya neman ilimi ba har karatun Qur'ani ma haka ke ga ga makaranta ta tsara cewa duk shekara ya an yi sadaka sauka hmm. kuma Allah wata sadaka sauka ƙarya ce Allah wasu ɗaliban an ce ma sun sauke Qur'ani ko sun haddace in ka kwankwashe su za ka gane bugeni saboda haka kamar yadda zurnuji ya faɗa a ta'alimul muta'allim za ku gani gashi nan yace ana so ɗalibin ilimi karatun da yayi jiya ya maimaita su biyar wanda ya shekaran jiya maimaita su hudu wanda ya kwana uku da suka wuce ya maimaita su uku wanda ya kwana hudu da suka wuce ya maimaita su biyu wanda ya kwana biyar da suka wuce ya maimaita su ɗaya haka zai dinga yi wa karatu saboda haka kamar yadda Sheikh Abdul Musa Al-Qasim a muqaddimarsa a muqaddimarsa muqaddimarsa da yayi wa wannan littafin na ibn mutum na sa sun san shi ko wasu ma sun yi amfani da shi limamin arabi wannan littafin na mutumin ilmiya da aka hada wuri guda to a cikin mukaddimar akwai wani bayani da aka kawo na wani daga cikin magabata ya zo yana karanta wani karatu sai bai wasu ta ce wannan karatun da kake ta maimaita ni na hatici sai ce to karanta mu sai ta karanta bayan yan kwanaki sai zo ya tambaye ta ce ta maimaita masa wancan karatu sai ta ce ta manta ya ce wannan shi ne dalilin da ya sa ni ma kika ga ina ta maimaitawa so ana so ka yi wa karatu hadda mai kyau shi yasa za ga malaman zaure a da idan yi hadda idan ka gama idan ka gama karatun littafi sai a ce ka maimaita sai a ce ka ƙara cewa. yanzu ba a haka shi za a ga mutanenmu ne in za su koyar da littafi suke karatun ci da ƙarfi walla a cikin mahalin suna aka fi samun wannan hmm, ka ga mutum yana karantar da littafi suna jayayya shi da littafi. amma ka je wajen malaman zaure in za ka ɗau ilimi yadda yake fassara ma ko ba sharhi ne kai ka san ya san abu kuma ba buƙatar doguwar muraja kuma ba karatun ci da ƙarfi ba ne amma wani in yana karantar da littafi za a gane kan ya fito ya koya abu ko ba ku yadda ba saboda haka yawan maimaita karatu da yin shi da kyau yana sawa a samu karatu wanda yake mai inganci ka'ida ta bakwai tana da matukar mahimmanci shi ne sanya littafin da ya dace a faro ilimi daga farko shi wannan mushina ta fi yawa a cikin yadda ya ga wai an sa sayi wa musulun ana koyar da shi a littafi a majalis ko sahihul bukhari ni har yanzu a iya nazari na a tunani na in wasu malaman sun ji da kyakkyawan niyya ni na fada ni a waje na ba wani majalisi a Najeriya da general da ya kamata a koyar da sahihul bukhari ko musulun Allah wannan shine ni iya fahimta ta mun kammala agar wagan la zan faɗi hujja ta in na faɗa kuma za ka ta kila ta sa ba za ka sa ba za ka sa turmuzi da wuri ba hujja ta ta farko a kara makalla na farko dai galibin waɗanda suke zuwa majalisun za ka samu ba su littattafan ƙasa ba saboda haka ka'idar ce ta neman ilimi ga ta nan man gori malusul duk wanda bai faro ilimi daga tushe ba to ba zai iya isa inda ya kamata ba abu na biyu aka rama kalla yanzu malam musulun ɗin da ka yi a majalisun nan aka rama kalla za a iya samun ɗalibai goma waɗanda aka fara da su aka gama da su ba sa fashi to iya kasu da annan kiɗa. <laughs> goma waɗanda tun da aka fara karatun da su aka fara da su aka gama wani bai je ya buɗe majalisinsa ba ya bankura za su iya kaiwa goma ba su kai ba kaga to malam ba a ci nasara yadda ya kamata ba kuma kai malam naka da suka kai goma ka ci nasara ko suka kusa goma hmm. akwai malamin da yake koyar da sayewar bukari a kano wallahi mala tun ana kitabul jana'i hmm. ya ce waɗanda aka fara sayewar bukari da su saura mutum shi kuma kitabul jana'i ni a tsohon sayewar bukari ina wanda na siya lokacin ina ina ina legal shekaru 27 da suka wuce 1999 hmm. shine sumuni hmm, a sayewar bukari. Mana an kazo kitabul jana'i ɗaya bisa takwas ne sumuni takwas ne a sayewar bukarin da nake da shi na farko to shi kitabul jana shi ne farkon sumuni ne. shi ma bayan ya kudu wannan a cikin guda hudun wasu suka wa ɗaya daga ciki vespa aka buɗe mai majalis yana koyar da bulugul mara ya guje da wayan furar to wallahi aka kama bayan ya kudu wannan a 2000 ya faɗa wallahi ba kammala sayewar bukarin ba sai 2021 to da mutum na aka gama da sababbi a <laughs> bayan shekara 21 shekaru shekar an fara littafin bai wuce shekara uku hudu ba saura mutum uku to bayan shekara 21 da mutum na aka gawa to ni gaskiya a iya shawara ta abin da ya Shi ne malaman musu koma koyar da a majalisun irin su umdatul kam. Hmm. irin su ahalari irin su ashimawi wannan shi zai sa ka samu wanda zai gaje ka yanzu ku kawo min wani madarasi guda ɗaya wanda aka koyar da sahihul bukhari ko sahihul muslim aka samu ɗalibin da zai iya hawa kujeran malamin ya ci gaba da koyarwa kuma a madarasin ya koya malam ka taɓa gani ka fara yadda da magana ba za a samu ba saboda asali ma a najeriya ba wani ɗalibi da zai zauna ku shekara ishirin yana koyan karatu a wajen Allah ba zai zauna ba ko goma yana dawa to ba rasa masu goma na amma dai ɗan kaɗan ne an karama kalla kun yi shekara nawa a sayi musulun ɗin bai iya tunowa amma dai mun yi shekaru kun fi goma asalin karatunmu na sayi musulun lokacin nan ba karatun gaba ɗaya muke yi ba na kowa zai zo da nashi littafi to wani bawan Allah shi ya sa shi shi a farkon ma wanda ya ba karatun shi wanda ya fara sa sahihu musulun nan eh a farkon wanda ya ba karatun ya ban karatu to kaga ni a a tunani na abubuwan gulmaran bai kamata ya zama farkon littafin da za a buɗe majalisi da shi ba a yi ilimin hadisi yanzu wani zai batan haka zo aka ce ha za marfo ha za maɓuɗo ha za mu'uzal zai bata a nan kuma wallahi malam yana daga cikin dalilan da ya sa a cikinmu ake samun rabin malamai ta yawa masu yi wa malaman su raddi da wanda in za ka ɗora shi a ne za ka gaba cikakken malami ba ne mai dalili saboda ta sama ya koyi ilimi bai taba bai iya bulugul maran ba amma yana zuwa karatun sai wasu ko sai Wani wala wannan ni shawara ta ce kuma nazari na ce kuma wancan malamin da mutum uku ya tun tun daga farkon fara littafin mutum uku suka rai sai da ya shekara 21 kuma ya gama wallahi darasi ne mu tafi ka'ida ta gaba ita ce ka'ida ta takwas ne girmama malami malami yana ya waje a dinga girmama saboda haka mai da bakar abu zai a kayan talibul ilm yana da kyau in kana da malami kakka dinga faɗan sunan shi a gaban shi kamar yadda Allah ya hana faɗin suna a nan sun ba su kana faɗan sunan malamin Allah ya ce la jalu du'a rasuli na ka du'a kum ba ba to haka shi ma malami ba a so ana faɗan sunan shi a gaban shi sai dai ka ce ya ustaz ya sheikh ya sayyidi ko wani abu makamantan haka gurgudan yadda kake girmama malami gurgudan yadda za ka samu ilimi ne daraja ga waƙan nan da na kawo a ƙarshen shafi na ishirin innal mu'allima wa tsadiba kilahuma la yansahani idahu malami kurama yukrama faqna bi jahlika in jafawta mu'alliman واغفر لذلك إن جفوت طبيبه إن المعلم والطبيب كلاهما da malami bismillah malami su da malami da likita su duka guda biyu kowanne in dai baka girmama su ba za ka samu abin da kake so ba saboda haka shi yasa malaman hadisi na baya wani lokacin har suke har sukan keɓance wasu ɗaliban nasu ma da wasu ilimin muka saboda sun fi musu biyayya saboda haka metani tanimul muta'allim ya faɗa a cikin littafinsa ya ce, akwai wani malami yana ba da ilimi sai kawai ɗaliban sun su ga yana miƙewa ana cikin karatu sai ya dinga nikewa da aka tambaye shi me yace me ce dalilin da ya sa yake miƙewa dan malaminsa sa ne yake wucewa yana wasa to duk sanda ya ga ɗan malamin shi ne yake miƙewa saboda girmama ɗan malamin to ya kuke tunani inda malamin ya gani amma na yau ko malamin bai da kima ba zai <laughs> to yanzu malam mu ne a cikin mu za a ga mutum yana gaddama da malaminsa yana jayayya da malaminsa ya yi ƙoƙari ma ya ci shi ba abin da ya koya a wajen shi shi sa ilimin baya albarka hmm. saboda haka lallai duk wanda yake so ya zamanto ya ya ya samu albarkar ilimi ya gina malam shi ta bin abi ba kamar da za ku gani yake cewa na kan ji hadisi a wajen saurayi alhali na san hadisi tun kan haife shi amma sai in nuna kamar ban taɓa jin hadisin ba ƙaida ta tara samun abokai masu himma in kana neman ilimi ya zama kana da aboki mai tsananin himma wanda ya ci himma kamar da bakar abu sai da ya ka a cikin hilar ɗalibin ai kuna ganin gurin ko ya ce abokai iri uku ne akwai sadiku fadila akwai sadiku lazza akwai sadiku manfa'a to kai kokari ka rike sadiku fadila shine wanda zai amfani ka wajen neman ilimi sai sa in kuna karatu duk malaman nan magabata ba wani malami da zaka ji an ce wai ba wani malami wai da zaka ji an ce wai a wannan malamin sai a ce maka wai abokan shi sai dai ɗalibansa kawai da malaman shi kuma malaman na za a iya samuwa a cikin abokan shi saboda haka in kana neman ilimi ka samu wanda ya ka himma in ka ga wani kuna mu'amala da shi bai kai ka himma ba kawai ka canza shi kamar yadda wani ya latas, la kasla na fi halati kam salihin bi fasadi akhar yafsudu adwal balidi ila al jalid sari'atun kaljamru yau da ofin ramadi fa yakhlut kakkai abuta da kasanalli a kowane irin yanayi saboda da yawa mutumin banza mutumin kirkin ya haɗu da mutumin banza sai ya masa tasiri yanzu ba a ganin ka ɗaukarwa shi kana saka shi a tokar shi ma sai zama toka idza kunta fi qaumin fasahib ya rabu wala ta sabil arda fatar da ar rabi. anil mar anil mar'i la tas'al wa sal an fa kullu qarinin bil muqarani yastaji in kana so ka san waye mutum to ka tambayi waye abokinsa saboda kowa da abokinsa yake koyi in za ka yi abota to yi abota da zaɓaɓɓe a cikin mutane ba tafi ƙa'idar ta goma halakar littafai duk wanda yake so ya zama malami ya mallaki littattafai in dai mutum baya mallakar littafai ba zai taɓa zama malami ba saboda haka shi yasa shi abdullahi malamin mu na kano yake cewa duk wanda yana zuwa karatu a bai da littafi ce wallahi dai ka zama muri yace kana kan dan kekenka in an yi taji an yi an yi abin nan ka ce Allahu akbar amma dai wai ka zama malami har abada saboda ta hanyar littafi ne mutum zai iya komawa ya karanta abin da ya ci kuma idan ka samu littafin ka iya bakin ƙoƙarinka ka zamanto cewa ka samu malami ya koya ma ko da usul ɗin ilimin kakka yadda ka koyar da ilimin da baka taɓa koyan shi ba suna kawo isar tomal hakim tomal hakim wani mutum ne wanda ya koyi ilimi da kanshi sai ya ga hadisin nan da annabi sallallahu ya ce alhabbatu sauda shifa'u min kulli da a lokacin ba a dubanguna saboda haka tumal hakim a daidai wajen ba din sai sa yawo sai zama ne alhayyatu sauda shifa'u min kulli da bakin maciji waraka ne ga kowace cuta yanka bakin maciji ya ce mutu saboda haka yana da matsar amfani mutum ya kula da wannan mutum ya yi ƙoƙari in ya samu littattafai ya samu malamin kai ya yi karatu ci da ƙarfi wannan zai sa ba zai samu ilimi ba mai na nagarta kuma ina yawan ba da shawara har ga ƙungiyoyin addinai irin su izala da ɗariƙa kan cewa kar a tsananta cewa kowa ce ya yi tafsiri da azumi saboda wasu ci da ƙarfi ne akwai wani yana tafsiri da yadda an ce za a zo inspection sai ya ce injin shi ya lalace ta shi kafin su zo kaga wannan bai yadda da abin da karantarwa ina fatan mun gane saboda haka za a ga mutum yanzu idan da za a kama mai waka imrol qais wata kila sai da ya sha giya ma sanin ne zai ce bai iya bai ya fassara ta ba amma zai gan shi yana tafsiri da azumi ba zai iya fassara jumla biyu ba amma yana tafsiri wannan yana daga cikin abubuwan da suke haddasa mushkila Mu fi ka'ida ta gaba? Wasu masu tafsiri ko nassin Ƙur'anin ba su iya karanta daidai ba zai fassara. Haka ne, mu je ƙa'ida ta goma sha ɗaya ƙa'ida ta kusa da ta ƙarshe ne mutum in zai yi ya yi ya nemi ilimi tun yana da ragowar samartaka tun yana da ragowar ƙarfi imamu shafi yana cewa lau Liftu bi shira'i basala ma hatistu mas'ala inda an ɗora mun ko da sayan albasa da ban haddace ko da matsala ɗaya ba wasu suka ce manta man faɗa da rakibal ba'a. duk wanda ya aure to ya hau saman koyi Su galibi lokacin da mutum yake yaro yake saurayi ya fiye yin hadda saboda haka shi yasa suke cewa shi yasa suke cewa hadda yaro yana karami kamar rubutu ne akan dutse in dai da zai rubutu to ba zai gogo ba hadda babba bayan ya girma to kamar rubutu ne akan ruwa in har da zai rubutu to nan da nan zai baci ina fatan muna ganewa saboda haka yana da matukar amfani a kula da wannan yana da matuƙar amfani a kula da wannan kisa wani daga cikin mawaƙan larabawa yake cewa a rani an sa ma kiba wala su wa na binatin mata ta'allamtu fil sigar ni na ga duk abin da na haddace ina karami bana mantawa amma abin da na haddace ina ina ina bayan na wasu yin manta shine imamu shafi shi kuma yake cewa wa man fatahu ta'limu waqta shababi fakabbir alaihi arba'a li wafatihi duk wanda ya yi karatu ba cikin yana karami to kamar kabbarori ko irin wanda ake yi wa wanda suka mutu A annabi sallallahu alaihi ya ce kari bace abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar daga ciki ya ce shababaka qabla haramika samartaka ka kafin lokacin tsufanka amma akwai togaciya kamar yadda malamai suka faɗa idan mutum bai samu dama ya nemi ilimin ba a lokacin da ya kamata to in ya girma kai ya yanke kauna ya jaraba Allah zai iya taimakon shi ga isa ibn hazm nan na kawo a paragraph na biyun ƙarshe a ɓangare na farko na shafi na 23 ibn hazm az-zahiri ke nemi ilimi da wuri ba sai bayan ya girma ya fara neman ilimi ibn hazm abin da ya faru da shi an ce wata rana ne ya shiga masallaci sai aka ce mai ka tashi kai tahiyatul masjid tashi kai tahiyatul masjid sai tashi yi. washe gari sai zo bayan la'asar sai zai ta tahiyatul masjid sai aka ce masa ai ba a yin tahiyatul masjid bayan la'asar sai ibn hazm ya ce shi ko zai tashi je ya nemi ilimi ta yadda ba wanda zai ci shi gyara muna shafi na 23 ga wanda suke da littafin sai da ibn hazm ya zama zakakuri cikin malaman duniya ya rasu shekara ta 456 456 ibn hazm littafinsa al-muhalla mujallati goma ne ta da kayan rubuta shi asalin littafin mujalla ne suka kona shi ita idan kun kona abin da yake takarda ba ku ya kona abin da yake zuciya ba ya rubuta shi mujallar goma kuma shi ne littafin da aka ce ba kiyasi a hmm. kuma idan zai yi ruwaya yadda tsakaninsa da annabi sallallahu ya fi shekara ɗari hudu amma shi da sanadin su yake rawaituwa haddasana wani an wani wani an wani wani an wani kuma yadda yake ba hadisai da yadda yake magana akan hadisai da fikihu zai birge ka hakan ka dawo bangaren usu kuma sai da ya girma ya fara neman ilimi yanzu yana tattauna mas'alar hukuncin sumbatar mace ga mi'azi ya rusa maganganun da mazahibul arba'a suka faɗa ya kawo wannan hadisi ci wannan bala wannan hadisi fi salasu balaya akwai balayi guda uku a ciki ya zo ƙarshe ce ma sumbantar mace ma ana azumi suna ce mustahabba saboda haka haka za ka ga yadda yake karrara matsaloli Ka'ida ta goma sha biyu ta ƙarshe. Eh mai gida ya yi. sallallahu alaihi wasallam ka'ida ta goma sha shine tawalu malamanmu da wasu daga cikin ɗaliban ilimi ba sa ɗaukar ilimi a matsayin falala daga Allah sai ga mutum yana girman kai idan aka gayyace shi ya sa sharuɗa ya dinga takama yana yi wa mutane girman kai wannan duk yana daga cikin abin da yake kora albarkar ilimi shi sa Allah a suratul nisa ya ce wa allamaka ma lam takun wa kana fadlullahi alayka azima Allah ne ya sanar da kai abinda baka sani ba falalun Allah ne girma ce duk lokacin da mutum ya yadda ilimi falala ce daga Allah wannan zai sa ya huta ba zai yi wa mutane girman kai ba ba zai raina su ba ba zai dinga sha ba zai zama da sa commercial ba ya dinga sanya makudan kuɗi idan za a gayyato shi ya san shi ma inda ba da falalar Allah ba ba zai kai nan gurin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah auha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ba'dukum hatta la yafkhar ahad ala ahad Allah ya yi wahayi zuwa ga yau kwaskantar da kai da da wani ba zai yi alfahari ga wani ba. Amma eh, saboda haka shi yasa mai ta'alimul muta'allim yake cewa al-ilmu harbun lil fatal muta'allim. kasaili harbun lil makanil ali ilimi yana guduwa ya gangare daga saurayi wanda yake da girman kai kamar yadda diddigar da ruwa ya ɗebo yake gangarewa daga guri ne sai dai kamar yadda za ku gani ga shi akwai bambanci tsakanin girman kai da girmama kai mana ana san ɗalibin ilimi kai ya zama mai girman kai amma ya zama mai girmama kansa wannan shine izzatun nafs kenan akwai bambanci tsakanin alkibru da kuma izzatun nafs ana so ɗalibin ilimi ya dinga jin ni'imar da Allah ya masa ta zarta kowace ni'ima shi yasa kun ga Imam Malik da ya gama wallafa mu wadda Imam Malik ya rayu da Harun Rashid ya rasu a shekara ta tara, ya gama wallafa mu wadda sai shugaban musulmai na wancan lokacin Harun shi, sai kila shi ce zo bila ya koya wa yansa mabunta da ne, sai ce al'ilmu yi uta wala ya ilimi zuwa masu ake amma ba shi yake zuwa ba saboda haka magabata na garfin yaransu suna ƙananan suke koya musu waƙar Ali da Abdulaziz Turkiyani wanda malami ne daga cikin malaman karni na malami ne daga cikin malaman karni na daga cikin waƙarsa yana cewa ya ƙuno na ne fi kan kibabun wa inna ma ra'aw rajulan an mawqitu zulli hajjama ita suna cewa ni mutum ne mai yimtsewa ya shiga cikin mutane Ya ce a'a sun gaje mutumin da duk gurin wulakanci ba a gani shi Ya ce wa ma kullu barqin la aliyatatu sunni ba duwal iya da ta walƙa take jan hankali na ba wala kullu marla kaitu ardahu min ima ba duk wanda nake hada hadi da shi nake zaton zai ni imtani ba yace yaquluna hadha man halu qultu qad ara sukan ce min ya kai abdul aziz ga wata darba a je wajen gwamna a ɗan samu miliyan ɗaya sun ce yana eh, gani amma walakin na nafsul hurri da hatamilu sama amma duk mutumin da yake cikakken ɗani to zai iya jure kishi saboda gudun wulaƙanci yace walau anna ahlal ilmi sanu usanahu inda masu ilimi sun kiyaye ilimin to da ilimin ya kiyaye su walau azzamuhu fil nufusi la uzima inda sun girmama ilimin a zuciyarsu da an girmama shi saboda haka shi ya sa wasu daga cikin magabata suke cewa sharul ulama man dukulu alal umara gashi shi na kawo a ƙasa shafi da 24 wa sharul umara man la yadkhulu alal ulama mafi sharrin malamai ne wanda yake zuwa wajen gwamnoni da sarakuna ya gaishe su mafi sharrin sarakuna kuma su ne wanda ba sa zuwa wajen malamai ɗaya daga cikinsu yake cewa sarkin garinmu yana yawan neman ya ganna amma su ɗaya nake ba shi dama a shekara saboda haka idan mutum ya zama malami ko ɗalibin ilimi ana buƙatar ya zama yana da siffofi guda biyu amma ɗaya ta fi ɗaya muhimmanci ya zama yana da sana'a sannan ya zama yana da wadatar zuci in ya rasa ɗaya akwai matsala shi sa Sheikh Muhammad Aminu Shankidi yake cewa na zo da wata taska daga garin Shankidi Mauritania sai ka samu wanda yake da shine wadatar zuci ɗaliban sa bakar abu zai a yi ɗalibin ilmi ya ce ya ga ya ga Muhammad Amin Shabidi wanda ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da cikin da ko kuɗaɗen Saudiya ma bai cika bambance su ba. Ba gane riyal ɗari da riyal ɗari biyu saboda ba su dame shi ba. Bari ku ji darajar malamai a da ku kwatanta ta da ta yanzu. A zaɓi na bera ba. suka haɗu da Suleiman bin Abdulmalik lokacin Suleiman bin Abdulmalik yana shugaban duniyar musulmai shi ne ya kammala shugabanci ya abin nan Umar bin Abdulaziz ya karba shekara 99 suka haɗu sai ce akara makalla duk abin da kuke bukata ku tambaya za a mai sai ce ina so zan ɗan shiga ne dawaki sai Suleiman bin Abdulmalik da shi da dakaransu suka zauna suke zaman dirsha suka jira a na hajjira ba har ya dawo baya sa bin abira ba ya fito sai suka sake maimaita mai sai sake maimaita masa wannan jumla yace mallan duk abin da kuke so ku tambaya za mu shi ce wallahi ni Allah din ma har na shiga na gama dawaki ba roƙe shi ko abu ɗaya na duniya saboda kai ma ba zan roƙi ka ba sarki bayan ya gama jira ya tashi ya tafi haka ya faru da Hisham bin Abdul Malik shi ma suka haɗu da Salim bin Abdullahi bin Umar Salim bin Abdullahi bin Umar shi yana ɗaya daga cikin malaman Madina masana fito wanda ake ce wasu fuka ha ba. Sai suka haɗa a masallaci ce malam bukatu ku da Allah duk ku faɗa ba. Sai ce ma ina jin kunya na roƙi wanda ba Allah ba a masallaci. Saboda haka sai ya fito waje. <laughs> Malam yana ta da kai. Sai ya fito waje ya jira shi. Bayan ya kammala abin da yake a masallaci, a wajen masallaci sai ƙara maimaita mai. kara maka Allah duk bukatun ku ku faɗa za a mu shugaban ƙasar duniyar musulmai ne duka ya buga kwatanta shi ma da shugaban Amerika sai ce mai har na fito masallaci duk zaman da ka gana a masallaci ita wallahi ba roƙi Allah ko abu ɗaya na duniya ba ita tunda ba roƙi Allah ba kai ma ba roƙi ka in karanta wannan kissar na kanji kamar wallahi hawaye su zubo ina kwatanta da rayuwar da muke ta yanzu haka nan na kawo kistar alfuzal bin iyaw. ga tana shafi na 26 wata rana harun rashid ya gama haji sai ce a zagaya da shi wajen malamai su mai wa'azi in gidan malamin da ya je aka gama mai wa'azi sai ɗauke ka kuɗi sai ya bashi har suka je gidan alfuzal bin iyaw? sai ce da fuzal bin iyaw ya mai wa'azi sai ce maka wa'azi da abin da na gani ko da abin da na ji ya ce kamun wa'azi da abin da ka gani ya mai wa'azi mai zafi shi ka azumci duniya kar kai buɗe baki sai ran da ka mutu ka so musulmai abin da kake so wa kanka bayan ya gama mai wa'azi ne zafi sai ce ana bin ka bashi ya tambaya ku bin biniya sai ce akwai bashi da na ɗauko a wajen Allah na farallai da sunoni za ka iya biya sai shiga gida ya ba haruna rashid a nan gurin harun rashid shi kuma ya ci gaba da tsayuwa a kofar gida ko zai canza shawara ya amsa haka harun rashid ya gaji da jira shi kuma alfuzel bin iyaz da ya ga harun rashid ma ya daɗe a kofar gidan sai ya dinga rusa kuka baiwar ta ce da ka ansa da ya taimake mu da kanta da ta ga kukan ya ƙi tsayawa ta fito ta ce da harun rashid ka cutar da ba Allah ne ya kamata ka kaga wannan shine izzatun nafsi kuma ni ina ƙara ƙarfafa gwiwa kamar yadda muka yi ta tattaunawa jiya wala wannan shine matsayin da ya kamata malamai su zama a waɗannan zaɓuɓɓukan da ya je zo nan gaba malami ya mutunta kansa ya zama sai dai in ya ga wani mai ɗan dama dama ya tukuɗa shi amma ka a gan a siyasa dubu dubu idan mu idan malamai da ɗaliban ilimi suka shiga siyasa suka shiga aka dama da su ƙarshe za a rasa mai faɗa a ji mutuncin ilimin kuma duka zai zige duk waɗanda suke cewa malamai su zama su shiga siyasa ba su fahimci me siyasa ba hmm. shi wannan siyasar ita ce laccan mu ta anjima hmm. ita wannan shi asalin waɗanda suke zama jagorori galibin su mutanen banza ne hmm. wannan shine ma'anar fa ya man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan sayakunu ba'di umara yu'akhiruna salata na wukatiya. so da aka maganar wai malami ya zo ya zama ya shiga siyasa ƙarshe za a rasa iyaye ko mutunci ilimin da kaje su so kamata ya malami ya zama yana gefe in ya ga wani mai ɗan dama-dama sai sa ɗalibansa ko ya wa'azi ya ce a zaɓuwa ne ya fi dama-dama amma shi a gan shi dumu-dumu kimarsa za ta zube kuma da yawa ɗaliban ilimi da malamai na ƙarfafa wannan ya kamata mu san cewa abin da ya jawo mana kima idan mutane shine wannan ilimin idan muka bari shugabanni da 'yan siyasa suka jawo darajar ilimin nan mutane suka daina ganin mu da ita duk kimar mu za ta zube duka Allah ya bamu dace waɗannan su ne ka'idoji guda goma sha biyu akan neman ilimi wanda na san insha Allah ta'ala in aka karanta da kyau za a amfana insha Allah ta'ala

to alhamdulillah <laughs> lecture ta kai lecture kaga wa'azi cikin ruwan sanyi ba kabbara ba wata hayaniya ta gani dama kuma da yake mutane ba irin wannan suka ji so ba su sun fi son a yi musu caji mallami yana zaburi zaburi su ma suna yi mai kabbar bari da shi da su duka abinda da an ka faɗi don cikin masallaci an ka bar shi ba wanda zai fita da shi waje. ko kuma a yi gibar wani a ɗauku maganar wani da an ce tunan ba sai a ce Allahu Akbar gwamna ya yi kaza Allah haka mutane suke so amma wannan shi ne madarar ilimi kuma wannan shi ne hakikanin gaskiya wanda kowa ba wani mutum guda da zai musanta abin da aka ce kun dai jiya waɗannan ƙa'idojin duk ga su da ƙa'idoji da waɗanda ba mallar sa su ba shari'a ta sa su ilimi in dai ana son yi albarka shi saka ga ilimi nan kullum karatu ake yi amma ba da wani amfani waɗanda waɗanda ke karantarwa su ba su yi amfani da abin da suka karantar balle waɗanda aka karantar su yi shi kenan ilimin ya zai ilimin bil'amudan bakura ta bakin mata Allah ya tsare mu da tsari abinda ake karantawa ƙasar nan musamman wanda malaman sunna ke karantarsuwa da ana aiki da shi da yanzu mun wuce inda muke yanzu tsakani da Allah bari ba ku misali da wannan majalisin ne abin mu karanta ba duk da yake mallam ya bai shi back to su koyawa <laughs> amma duk abin da ya faɗi gaskiya ne ban musanta ko magana guda ba haka maganar take da a ce karatun na kwarai ake yi da haka ya kamata amma yanzu dai abin da na fahimta karatun mafi yawa ana yi ne ne kawai maganin zaman banza ko kuma in ce saboda an riga an saba an saba ne kawai ba wai mafi yawa wallahu a'lam ba wai ana yi don neman yadda Allah ba na farko kenan sannan ba ana yi domin a je a san yadda za a bauta ma Allah a bauta ma Allah ba bari ba ku karamin misali yanzu nan wannan majalisi na mu littafi nan mun ka karanta gashi yanzu cikin at-targhib muna cikin kitabul adab muna cikin babi mai bayani game da kwadaitarwa dangane da yin sallama da kuma falalar sallama sallama fa wannan assalamu alaikum assalamu alaikum wuce wahala gare ta amma yanzu kafin a ce ko ina hadisi nawa mun ka karanta amma ga sunan kamar ba a karanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi in ya haɗu da ɗan uwa ne musulmi yana daga cikin haƙƙin musulmi a kawai in ka haɗu da shi ka yi mai sallama in mutum ya zo ya iskan ma mutane ya yi musu sallama in zauna zai ya zauna in ya tashi zai fita annabi ya ce yayi musu sallama ta farkon da yayi lokacin da ya zo ba tafi muhimmanci bisa ga wannan da zai yi ta baya ta fita ba amma har yau mutum nawa ke yi mun karanta ko ba mu karanta ba kada mutum nawa ke yi sannan sallama ana yin ta saboda mutane su jiya assalamu alaikum sai su amsa maka wa alaikum salam sai ka tashi kai sallama ciki ciki kamar baka son yi waɗanda kawwa ba su ma ji abu da su ma amsa ba ba ne amfani sallama da kai ba ta yi amfani ba an yi gyara an yi gyara har an gaji an guzan kyalir ladabi ladubba na shigowa masallaci shigowa masallaci ba. yau mun yi shekara kusan arba'in muna inda ayan sunna amma yau mun dawo yau muke karantar da ladubba na shigowa masallaci don Allah sunnan nan da gaske ake yin ta shekara arba'in amma kuma mun dawo na dubban shigowa masallaci annan muna katakkar da mutane game da su in za a shigowa masallaci ga addu'a shigowa masallaci sannan a shigo da kafar dama in ka shigo ka sallama in za ka fita ka yi sallama ka addu'a fita ka fita da kafa shi an ana takatakka sai ga mutum ya zo shigowa masallaci da kasa wanda da shigowa to ya shigo da kafa hagu shigowa masallacin jama'a wannan yara yan ibtida'iyya ya kamata a karanta wa'annan ladu ba ba ta tije da gemu kuma gemu sai ya farfara ya dawo karanta sheku ladu ba shi ba masallaci nan za ga karatu ba don Allah yake yi ba iyaka dai ana yi ne saboda wasu manufofi ko don a ce ka samu dai abin da kai ba ka yi jayayya ka ta shi ku ka azana ka tunga ka yi wa da bella ya muka yi ko kuma ga sunan dai manufofi dai Allah ɗaya sa abin da a manufar kowa amma ga hakikanin abin da ke bayyana karatun ba ana yi don neman yadda Allah don inda muna yi don neman yadda Allah da albarkar karatun da muka yi tafi haka to Allah ya sa wannan karatu da muka ji yau ya zama darasi gare mu waɗannan waɗannan sharuɗa guda goma sha biyu na neman ilimi wallahi babu nayarwa cikinsu. haka suke in muna son ilimin mu ya albarka dole sai mun rike su ɗalibi zai zo wa karatu ya zo inda kake amma kuma jayayya haka da kai ka faɗi ya ce a'a kuma cikin mutane ba a hana in mallami ya kuskure kai mai gyara ba amma ko iziya in mun karanta ni mai iziya ce ya ake wa mallami gyara hanya mai kyau amma ba ya faɗi cikin mutane ka ce a'a ba haka ne yake ba to ka iya don bi ka zo koyo haka aka ta yi kaga tun nan rashin mutunci ya shiga ko ko kana karatu wani na na ya buɗe intanet kana faɗin kalma shi bai yadda da ita sai ya jiba google ya gani jiba google kaga ya dole babu aminci bai amince ba ba to bai amince ba don Allah kake eh don Allah tunda baka amince ba wanda don me kake zuwa ka fata maka lokaci ka fata mishi ka to haka karatun yake yau sannan wanda ka ɗalibin da ka karanta malamin da ka yi karatu gare shi yau shi ya yi shekara da shekaru yana yi shi ya kama hannunka ya karanta da kai kuma ya ko koya maka da ka fara haka rusa lasfika shi ke nan yanzu ka faɗa da ka faɗa da yanzu abokinka ne yanzu akka ne mai wa'azi ne kai ma mai wa'azi kake ba haka ake yi ba yanzu da komi akwai seniority amma ban daga addini ilimin addini baya da seniority kowa daidai yake da ku na sha ba da misali na ce masu aikin fas kalli masu aikin fas ɗan sanda ya samu promotion zuwa inspector ƙarshen Disamba. Wani shi kuma ko kuma farkon Januwari na shekara, watan farko na shekara Januwari ya samu promotion an fi kai shi inspector. Wani shi kuma ba ya mai promotion ba sai watan shida, amma duk shekara guda, duk cikin shekara guda. Kaga ko watan shida tsakaninsu. wannan da ya samu promotion cikin watan jin in ya haɗu da wancan da ya girma mai da wata shida abin da cewa monta su girma ba zai bashi wannan respect amma mutumin da ya tsere ma saboda shekara talatin yau tun da ka shigo yau kuma daidai hujji da shi in ka yi annaya ba ma ya nuna ya fi ka ba haka ake yi ba ku sai an ce muku ilimin ku ba zai yi albarka ba har sai wani ya faɗa muku haka ko kun san ba zai yi albarka to haka abubuwa suke sannan daga ciki kuma kamar da yadda ce amma da ya ga magana babbar mas'ala da ilimi ke fuskantar rashin ikhlas kani da Allah babu ikhlas da masu karatun da masu karantarwa kalli yadda wa'azi ya koma yau Sufiyanu Tsauri yana cewa ba za ka zama mai wa'azi ba sai ka tara siffofi uku na farko dole ya zan kana da ilimin wa'azin da kake yi umurnin da kake yi da umurnin da kake yi da alkhairi ya zan kana yi ne ala basiratin ka san abin da zaka umurni ka san matsayi ne ga shari'a ba kamar yadda Malla ya ce ba ci da ƙarfi kake yi ba da jin wani karatu da jin wani wa'azi ka san wannan ci da ƙarfi ne kawai balle in kana saurarin tafsirin da malamai ke gabatar a cikin azumi wanda wani abu ma ya zan haram wani tafsiri ya haram ne malam za ka samu malami nassin ƙur'ani bai iya karantawa daidai aya bai iya karanta ta daidai wadda yadda za a iya fassara ta daidai karatun ƙur'ani tun kana dan ƙarami ya kamata a ce ka iya karatun ƙur'ani to ayar ƙur'ani baka ka iya karanta daidai kuma tafsirin ƙur'ani kake malamin tafsiri kake kuma ana sa a gare da talabijin don baka san kunya ba eh tunda siyasa ta shiga cikin komi a kowane ɗan siyasa unguwar ku wanda ya ɗaure makin jiya ya biya kuɗi dubu ɗari da hamsin a sa cikin rediyo da ya baka dubun nan kace ka sai shinkafa wallahi ya yi maci gobe su ga wannan kazanta da ya sa ba cikin rediyo ya tona ma asiri ta kada ga ka ce wallahi baka ci gaba yaran nan suna kallon jahi ko karatun Qur'ani bai iya ba to yace dole mai umarni da alheri da hali dole sai ya san abin da yake umarnin sannan abin da zaka hani daga gare shi kuma ya zan kuma ka da ilimi game da shi ba karfa karfa ka yi ba sannan na biyu mai umarni da aikin alheri da kuma ya hani daga munkari dole sai ya yi adalci ya zan mai adalci ga umarnin da zai yi ga aikin alheri ya zan mai adalci ga hannun da zai yi da munkari sannan na uku ya zama mai sauƙaƙawa wurin umarnin ka sauƙaƙa wurin hannun ma ka sauƙaƙa yau ka diba yadda wa'azi yau wa'azi ya ba magana sauƙi wa'azi ya tsanani gaba ɗaya ne gwargwadon tsananin ka gwargwadon sun da mutane a wada ya iya wa'azi to in kan ji ana cewa ka yi wa'azi kana tsanani kenan ba dalla kana zagin wanda wanda wanda kila ba ya fi tsoron Allah wani ya bugo mini aboki na ne muna buga ya ce bello yanzu ka lalace ni ce ni na lalacewa ka lalace ni ce ni na lalacewa ya ce irin zafin da hake ya ce ai gani ni zafin ni kai na zane shi yasa dole na kashe wuta kaga shi mi an lalace duk abin da na karantarwa akwai wanda na fasa karantarwa akwai littafin da na kasa amma shi ba shi amma shi abinda ya dama shi wa shi abinda ya dauka wa wanda yayi kaza ai kafara wani kila yana da wata kiyayya ko ta siyasa ko ta wani abu ya nemi wata bukata ba a mai ba don haka billa ya bai zagan mai shi to billa ya kai baka da baki baka zo ka zage shi da kanka to haka ya wa'azi ya koma don haka masu wa'azi yau su ya kamata a ce an wa wa'azi sai sun ɗauka addini nasu ne kaga mutum yana kumbura yana kumfan baki yana jiyoji na tashi mai wa'azi da yake yi ko kan ka baka iya shirin sabon da su? suna addinin ba naka bane abin da an fice ka yi abin da an rubuce to yanzu sai an aji wa'azin sai a ɗauko su abubuwa yau bisa tebura mai wa'azi wa cilin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Da haka al'amarin manzon Allah ya kamata ka tallata ba al'amarin dimokuraɗiyya ba yau wani ran wa'azi sun kuma wani tallar demokuraɗiyya barin ba alhaji amsa maganar da ya yi da ya ce bai kamata ‘yan an ka ce malamai kas shiga ‘yan iska to ai dama demokuraɗiyya mai ce ce iskanci ce don haka ya kamata a iskan ba mutumin kirki ciki iskanci demokuraɗiyya iskanci ce duk duniya ba iskanci kamar demokuraɗiyya saboda ne. mu musulmi da demokuraɗiyya da musulunci ya rigaya musulunci ya rigaya muna da namu tsari kuma tsarin nan ba abinda ba abinda bai faɗa mana yadda za mu yi ba to saboda ƙiyayyar da ake yi da tsari na musulunci shi yasa yahuda sun ka zauna sai su hakikin demokuraɗiyya don haka da ba abinda an demokuraɗiyya illa kishiyar musulunci a jaye musulunci yanzu da yanzu Najeriya lokacin da mun ka samu yancin kai sai mun ka aro tsari nawa na Birtaniya parliamentary system of government ba shi an ka fara yi ba test republic an ka zo sai an ka yi musu ku an ka ce yana da matsala an ga matsala ta ya aje shi sai an ka ɗauko presidential system of government shi ko nawa na Amerika. an ga walle ne ko ba a gani ba don me ba za a canza ba a ɗauko mu musulmi mu mun kafi a Najeriya kowa ya za wani kirista da kamar su haka nan kowa ya san musulmi sun yi yawa a Najeriya don me ba za a bari mu gwada namu ba amma ko da wasa ka taɓa jin wanda ya ce a to a gwada na musulunci tun da na Ingila bai yi ba na Amerika bai bari gwada mu gwada namu Ku taɓa jin wanda ya ce haka nan dama an kawo demokuraɗiyya ce domin a baddala ta da tsari na musulunci to faɗi wanda ya tsanci an gaba ga wannan ga musulunci su adda hakkin zaɓen shugaba mutanen kirki mutanen kirki za a zaɓe sai su wakilci saura su za zaɓe shugaba ga demokuraɗiyya wa adda hakkin zaɓe shugaba ga demokuraɗiyya da ƙuri'ar limamin juma'a da ƙuri'a karo duk guda ce ko akwai bambanci da ƙuri'a mai wa'azi mai wa'azi babban masallaci babban malami mai wa'azi wadda duk Najeriya an san shi da ƙuri'a area boy duk guda ce akwai iskancin da ya wuce wannan wane haƙƙi an ga mutumin banza wanda bai da imani da zaɓen shugaba biyu kenan na uku ga ƙa'ida ta musulunci su wane ne adda haƙƙin shugabanci mutanen kirki su ne annayan sun fito suna nema zaɓe su tsakaninku da Allah duk ƴan takara ku game da musulmin da wa'yanda ba musulmi ba ku faɗa min na kirki cikinsu waye da kirki in dai ana magana kirki addinin cewa cikin yan takara wane ne na kirki ni nace babu kila ku kuna jin tsoro ni nace babu babu to har ka banza yanzu kai ka ce na kware yake ka zo ku zai mutumin banza bi kai shi aka taimaki addini sannan mu yanzu Najeriya akwai mai ko mai mana magana addini ga siyasa ba za a ci mu buge shi canci canci sirri da mi an kai kanta ba da addinin musulun musulun to ku haɗi ci gaban da musulunci ya samu ga musulun musulun inda an kai to in musulun musulun ba ta wa musulunci komi ba in lara wani nashi to musulun kirista ba kun ba da aula don haka ba wani gyara wanda dukkan ya shiga siyasa ya shiga da mutum na hada tashi amma ba wai ta addini ba in addini yake son ka taimaka ba kuraɗiya za ka shiga ba kaga abin da zaka yi dan yanzu ga littafi nan ne ga rubuta shi balle ya rubuta shi yanzu mukaddima dai ce fa ya yi da littafin farko ne lahalari ya fassara da hausa to mukaddima ce ya kawo ɗan shirta don Allah mun samu fa'ida ko ba mu samu ga addinan ce inda gaske muka yi gyara nawa yanzu waɗannan ƙa'idojin sha biyu za su kawo mana ga addinin mu to shi da addini gaba amma wallahi komi baka wa addini in ka shiga demokradiyya wallahi komi baka wa addini wanda je ya ce zai gyara wallahi gida ne kawai zai gyarawa guda nawa an kai sannan yawa waha guda mai siyasa Najeriya wanda yana yayin siyasar da ni. ba rayuka mun ka ba su ba akwai shekarar da na are ne yafi mun ka tura dan takara yana hawa mi ya walƙato mana addinin mu ya abu na farko addinin mu ya dawo roshewa sai da manka ta san mai tsaye to ba haka za mu ci gaba da bi ɗan iska sannan yanzu kowa ya sani yanzu ga bambancin akida da sauransu ko akidojin ga wanda ka sun sai an san ce wanda bai so su sai ka bi mutumin da akidar da hake yi bai mai da ita ba kuma shi zai kawo ba ci gaba ga addinin ka ga karamin misali nan abin ke faruwa yanzu Burkina Faso Burkina Faso ya ishe mu misali tun kafa birtun lokacin da sun ka samu yancin kai ba su yi bai taɓa zama shugaban kasa sai da time arawa kun ba zaɓe ne an kai da soja ne ya yi ci da ƙarfi ya amsa yanzu ba mun samu cigaban musulmi ya hau duk inda an kai fito ba musulmi ke mulki ba amma dai kuma duk kafirci ba su ba addini ba to yanzu musulmin nan da ya hau sai ya kama wani babban malami na sunna ya ce a tsare shi yadda masallatai a ta yaro su masallaci kaza a ta yaro su masallaci kun ba irin masallacin nan na su fili abu kananan manyan masallatai ya fa na kasa a ta yaro sa to yanzu irin wanda duk alamin a hawa ne amma duk kafirin da an kai musu yin ba addini haka nan ba to haka Allah ya gafarta mu baba Abdulrahman Muhammad Awwal Albanin Zaria kun san Albani mikiya ce mai hangin nesa yana da firasa Allah ya nuna mishi abubuwa ya yi ta faɗin abubuwa kuma sun ka zo ya ta kasan wayewa safiya Allah ya tabbatar da su kamar yadda ya faɗe su tun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai zai shugaban ƙasa ba, ba mun kyautata mai zato ba. Buhari mutum ne adali mai adalci mai rikon gaskiya mai amana mai kaza mai kaza. Sai ga kilib na mala Albani yana nan yana yawo. Yace adalcin Buhari adalcin 'yan boko ne, adalcin 'yan boko kuma adalcin banza ne. duk adalcin da ba ga addini an ka samo shi ba, ba adalcin kwarai bane Allah ya tabbatar da magana albani ko ya kunyata shi sai ga Buhari Buhari bai mai da shekara ba sai da an shiga Jonathan da shi sai da adalcin yake yanzu ga ministocin Buhari ana jawowa wanda ya saci biliyoyi malali malali malali ake cewa malala gashin gashin tumaki kaga abinda bai kidayewa kenan ministan Buhari zamanin Buhari an kai wannan sata sai da ce wallahi Allah ya tufa ma Buhari asiri nan duniya saboda da Buhari na da rai ake jawo waɗannan ministoci a faɗi satar da sun ka zamanin mulki ne, wallahi ina ganin wannan bakin ciki ma ya ishe shi ya mutu to yanzu Buhari fa da anka ka kyautata ma zato kwasan buhari dai buga sadin muwa waɗanda ba su yi hulɗa ne su yanzu dama sun san wanda buhari kuma sun faɗi kuma mafi yawa ai yare ne matasa irin ku duk da tijin da ya kai wa da san da buhari don mun san abin da ya ci na ta ko da ya hau da yanci 83 ina ma'aikacin gwamnati ko da ya hau shugaban ƙasa farko na soja sannan wasu ku ba a yi ku wasu kuma suna goye bayan su ne musu fitsari ba san buhari ba shi yasa ake cewa buhari na yara ai yare ne matasa da bautar wane ne ai wallahi ai kuma mafi yawa wa kumbuwa kayanta gwargwadon buharin gwargwadon masoyansa mafi yawa mahasun buhari suna so ne saboda takaicin yan uwan da makwabtansu ai in buhari ya hau alhaji wani na kusa garin wallahi gida yadda a kai shi mafi yawa haka akan haka suke sun buhari haka dai kuma ba haka bane haka shi ke na duk tafiyar guda ce To in Buhari ya zama muna yadda ya zama faɗi, na sha maimaitawa tun yana bisa mulki, ai ya mutu, har bayan ya mutu na maimaita wannan magana. Nice cikin 'yan siyasa da 'yan siyasa masu amsa sunan siyasa Najeriya. Nice wallahi ni har ba wanda nake wa kyakkyawan fata irin Buhari, har gobe. cikin 'yan siyasar Najeriya. To in Buhari ya zama muna haka to yanzu ni wace fata gari daga wani ɗan siyasa kuma. Ko kalli huskokinsu. ku kalli fuskokinsu ku kalle su takarar shugaban ƙasa jam'iyya kaza ɗan Najeriya ne nan mun ka zauna tare da shi kowa ya san abin da ya san da ya rika kaza dan takarar shugaban ƙasa jam'iyya kaza ɗan Najeriya ne ba da sama an ka jeho shi ba mun zauna da shi mun san hali na ya rika mukami kaza mun ga yadda ya ku faɗa min mutum guda da ya abin kwarai lokacin da ya rika cikin ko min guda sai mai mai kamfen. Waɗe mutum guda cikinsu sai mai mai kanta. Ehe alhaji wa alaikum assalam. Ko mutum biyu su a bar wannan ya haƙuri. A ya haƙuri ya haƙuri. Wannan wannan ai ne kawai gawar ta malam. Eh, ban so ka kawo ban wata eh. magana nan ba. Amma in kana so ka iskan na sai in faɗa ma abin da ake. Ya haƙuri bar da wata tambaya ɗaya biyu. Allah ya saka wa malam to ba dalla eh, to Allah ya shirye da mu to ba da to to sai sai ku abu eh, eh, to ba da to ya kace annan to bayan magariba akwai wani masallaci na arkilla da ake kira shan albani na arkilla eh to madalla eh. zamfara eh. ba an kaddamar da shari'a ba duk mun zo wurin kaddamar da shari'a kuma kowa ya ji daɗi amma daga baya shari'a ta zama an kaddamar da ita shekara ta dubu biyu za an fide da an ka zo sakan shi wanda ya kaddamar ya buɗe baki ce an jingina shari'a siyasa za a yi an ka sati guda duk inda wani shege da shege ya yake makiɗi da su ɗan asharalle su barma da coge su wane ne su me su matar nan da ta duk an ka gayyato sai da an kai sati guda ana cashewa da rana awa maza da dadar awa mata an jingina shari'a ina tattashi Allah ya saka da ne to subhanaka akwai tambaya ko ɗaya ne baban da kan wannan tattana da haka idan eh, da ya rasu jafir nayi ko ga na ba ku ciyarwa ake suna nan a waje amma su wanda muka raba na kyauta ne wanda kuma yake son kari suna nan a waje in babu tambaya malamin karanta mana suna ne daban da na Abinda kan yi magana game da dawowa baya da manyan malamai wajen karatarwa. Mm. Ni observation suna yana da hadi. Inda san da wasu daga cikin malaman da ke zuwa ana karantar da su irin su da Ibn Bukhari da Muslim da sauransu. Mm. Idan aka sake dawowa ga ƙananan da su biyar misali da su da sauransu waɗannan maganar da kan kawo cewa za su ta wala za su ta kuma rashin suka majalisi aka yi gare don haka kan haƙi ji ba a jin nan a kan wato wato ma da yi fara karatun lokaci ba sauran rubutu domin amfanin masu a da duk daga cikin da wani ke ilimi daga cikin shi bada haka ne ma da ya kamata wannan shi ne amma ku duba ku gani yasa a da malaman zaure ba sa yi wa ba sa da a cikin aka samu kuma tsakanoni ne guda biyu na ɗaya manyan littafai da ake zuwa ko da ya zo ya sa aka ce mai wani mutum kuma ya yi mutum ya ɗauko muktasar zahiri ma da yake a yayin tare ya ta da zahiri ma ka ba wannan mene daga cikin tarbiyyar da na koya a majalisar da na koya wallahi malam ana sunanka malam abdullahi akwai shek abdulkarim al-kudai ke da cikin hadisi ba da kulama akan makalla aka gayyato tun daga yau ya zo da ke biyu a ta takwas da hamsin ya zo ya zo da a abu da daura shekaru da ya hamsin

galibi ni hakan wannan ra'ayi na yanzu wannan su ba ta ba majalisin da ya kamata janar majalisin da ya kamata a wajen babu shi Allah ina ma rantsuwa ma da ala babu shi kuma ne hikimar sa ne hikimar ku ya ji a fili take ka kawo mun majalisin da aka koyi da Bukhari ko samu wannan cikin ɗalibin wanda zai kawo shi duk na ce sannan ka kawo mun ɗalibin da yake tsayawa aka ce ko ce ko ka yi shi in Allah ya yarda ko ko ya ce ku saba da insha Allah wajen da ya akwai mun da ya yi ku suna da ka ga ka ko ko shi ma kana ji ko kai ne ka bani ka bani ko ai mu mutum da yi da wani farce bai wani su kuro kurban ya je ya fi kaga abu yusuf abu yusuf yi sama da su abu hanifa na ne abu hanifa da yana da su amma sai bai da fara irin da malamin dama yana da kwakwalwa sai ya da wani sai ya su aka zuwa da wani da wani sai ya hana shi a lokacin da ba da da wani sai ya tattara wani da wani da ina fata mun gani to wata killa ta samun rabin malamai da ƙarfi masu kaga ana yi ana yin tafsiri da rabin tafsirin labarai ne da surutu da almara da bayanai abin da za ka sai a tafsirin ba shi yawa ana mutu da sun karatu ana kirkira dariya wannan sun samun da an karanta mana suna da tabana idan da akwai dama sai mun fito kan wani ai hakuri wannan fahimta da za ta ce zama kusurwa amma ni ina tabbatar da ta an yi nasarar da ku za a gane amma a kawo kuma wanda ya zama a karatu kuma sai ke fassara rabin shi ba tare da yaro a kawo shi zan ba su yi sai a wani shi ke ma da haka masallarai shi da cewa rai Allah

kamar yadda da ya gabatar a akwai dokokin jagora na gari a musulunci wanda za a karatu ne a masjid albani a alƙalla tsakanin magreba zuwa sha. akwai hukunce hukuncen jina na al'adar mata haila ijtihada da jinin akwai ka'idodin mu'amala da mutane guda talatin da biyar wannan malamin ya wani littafin suna da maganin hawan jini Inda ya karanta wannan kai aiki da shi kai da hawan jini shi kenan shi ya hannun riga mayan matsalolin maye matsalolin aure guda talatin a kasar hausa da kuma hanyoyin da ake magance akwai manufofin shari'a musulunci kamar yadda za mu gani akwai kuma wadatar kuji da hanyoyin samun ta akwai zunubai da tasirin su a cikin al'umma matsaloli guda arba'in da zunubai suke jawowa akwai hauhawar farashi a najeriya dalilin sa da hanyoyin shawo kansa a mahanga ta musulunci sannan kuma akwai rayuwa yau ya da aminci Allah su a gare shi a hajji rayuwa ma ake kuma sallah a aikin hajji akwai fatoyin rabon gado guda ɗari biyu da sittin akwai jagoran mai wa'azi yadda ya kamata a ce mai wa'azi ya kasance akwai kuma tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tsira da annabi Allah su a gare shi daga haihuwarsa har zuwa ƙarshen yakin badar littafi da ɗaya akwai da cinikayya a musulunci guda sittin. akwai fatoyin ƙida zarka da kuma hajji guda da ashirin. akwai muhimman fatori a kan sarki da sallah da kuma azumi su ma da sittin. akwai matakan tarbiyyar yara a musulunci akwai wannan littafi na ahmadi da malamin fassara shine masu sai aka karantar da mu ka'idojin ilimi haka kuma akwai littafin shimawi shi ma mana ya fassara shi a harshen hausa akwai wani fatoyi a kan aure saki idda cinikayya da kuma ma'amala guda 326 kamar yadda kuma sani ma da ya fi cewa an ka fatawa a wani kasa fata saboda fatoyin da ba na yake yawa an sa ga ya kamata ya rubuta su so mafi yawancin fatoyin da ake tambaya wurin karatu na harkokin idda saki aure cinikayya suna nan guda 326 sannan kuma da ya fassar littafin da ya rasu alihina a da tarjama sai a harshen hausa da jaddari guda biyu ne kuma yadda za mu gani duka ana samun ta a wajen insha Allah. Na farko shi ne akwai ɗalibin da ya tattara da wani kwanan da kuma da ya ke ta a yadda suna wani gida a wani ake yi da suna suna da wani akwai da yi suna akwai da wani akwai da wani akwai da wani akwai da wani akwai da wani akwai da wani

سورة الأعراف وسورة التين في الله يبارك فيك. يعني كما قلت لك كان في هذه المرة وصلنا Thank you.

然后五五五八，我在两个家里干活，干活。那他们家有什么手机？一个人写的话，他们就刚好没事，他们就写。一个人写的话，他们就写。那他们家有什么手机？一个人写的话，他们就刚好没事，他们就写。一个人写的话，他们就刚好没事，他们就写。 duk da ya je ya samu dama ya je ya samu addini ya samu dama ya je mai gina amma ran su wani kwanci su ya kawo a lokacin da ya ga da ya zaɓe ba a kowace sun yi mai gina in ka nan tsoron a kowace kuma Allah ya ba mu yadda wasu abubuwan da ya da muke da kawo su ke da bayan su ke da wasu za su gane amma lallai ka iya ce man kuma wani suna wani wani suna wanda ya ce ya kamata damar samun cikin da ya Sai ka kana zuwa ka gama ba, wai wai kuma ta da wannan ma al'ali bai gama Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na a a a a ko kuma da kusurar kuma da abin da kuma kafin kuma da yin kwasa ana ba mu da kuwa na kuyar kusa mana ana kara da wanka ana kara da kare da kuma da yin gaba a tana kwani